الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقبلك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ajiya mun yi bayanai daban-daban daga cikin bayanan akwai inda muka tabo magana al-darurat a cikin addinin musulunci mun yi bayanin cewa na'am mun yi bayanin al-darurat tuqaddaru larura da ake kira addinin musulunci ana auna ta ne gwargwadon wato ana mata iyakaci tana da iyaka kuma bisa ga bayanin jiya ba komai da komai ne da muke kira darurat ba suke shiga cikin larura din to bayan na tashi sai wani dan uwa yake tsokaci akan wasu abubuwa da gwamnati ta fito da su wanda yana ganin akwai nau'o'i na riba a cikinsu kuma ba zai yiwu a ce mu musulmai mun kalmar shahannayenmu ba mun koma gefe sauran abokan zama a ƙasa suna ta cin moriyarsu to zancen gaskiya musulman najeriya muna da sakaci ba na wasa ba gagarumin sakaci hakan kuwa ta faru watakila ko lokacin da ake kwankwada mana karatun addini ba a kimsa mana kokarin kawo gyara almuhim dai mai nake suna ce abokan zamanmu na wancan bangaren sun fi kishin komai da komai za a ga mutum ya shiga cikin harkoki daban-daban amma ba shi da manufar taimakawa addininsa ba shi da manufa tasa ta karan kansa da kuma manufa ta al'ummarsa gaba ɗaya wanda kuma aka yi kamata ya kasance kamata ya ce shugabanni na addini da shugabanni na sarautar gargajiya da shugabanni ƙwararruwan da suka ƙware suka yi shugabanci na ƙasa gwamnoni ne sanatoci ne da sauransu to duk nau'o'i dai bangarori daban-daban na rayuwa suna da wasu ƙungiyoyi nasu na musamman wanda duk wanda zai wani wakilci ko wani jagoranci ko wani shugabanci za su kawo masa bukatun al'umma daban-daban wanda dole in yaje ya dora daga inda aka tsaya don ana samun haka za a ringa samun ci gaba sosai shugabannin addini za su ringa duba ajandodi kala-kala su ce wannan ajanda ta dace da addini wannan ba ta dace ba kowane shugaba ya duba bangaren da Allah ya sa ya kware ya haska sai a ci gaba me dai nake so na ce a barura da muka karanta a jiya tana da lokaci tana da limit ko misali kana dokar daji baka da abinci babu wata hanyar da zaka samu mafita sai hanyar mushe daga samu muka ce zaka auna mushen nan misali ci nawa zaka yi kafin ka samu abincin da ya halatta kafin ka karasa gari ko ka gani za ka yi ta wannan awon saboda ba za ka shiryo rayuwa ka za ka yi ta rayuwa akan cin mushe ba saboda darura ce a za ka lissafa iya yaushe ne za ka ci kuma yaushe za ka daina ci to duk haka ake yi me yasa na ce muna da sakaci sosai kuma mun yi kuma har yanzu akan sakacin ake rayuwa yanzu cin yaushe ake aikin banki kuma har gobe malamai sun yadda akwai abubuwa da yawa kuskure ne aka aikin banki kuma aikin banki ya zama dole fa sai an yi da shi ko to yanzu dai alhamdulillah an fara farfadowa a jaiz bank amma gashi an zo da shi da ni da kai ba ma ba da gudunmuwa mafi yawanci in ka kusan ba wanda ba shi da akawun dai a cikin masu albashi to amma kusan da wuya game wanda akawun din san kai safa mutum goma bai fi mutum ɗaya ko biyu ne suke da akawun a jaiz ba to kuma yaushe za a kawo gyaran to haka duk bangarori fa duk bangarori ko shi musulmin Najeriya yana jin tsoro yana jin kunya yana jin nauyi ya sa addininsa a harkokin rayuwarsa to inda za a yi tafiya ko za a yi tafiya da larurori kala kala komai ya saba addini sai a ce larura komai ya saba addini sai a ce larura ko ba mu kaɗai muke musulunci ba a duniya akwai irin su malaysia ko irin su kasashe daban-daban da suke da ci gaba sosai kuma suna addinin nasu amma albashi suna cire zakka ko za ga kasashe da yawa suna addini har albashi ma sukan iya cire zakka kana kana ma'aikaci malamai sun gama yin hukunci cewa ba ba makama da bukata kana ta lissafa lissafi an san nawa kake dauka nawa ya kamata ka cire duk an gama fatawa an gama wannan komai da komai akan wannan to na haka mu ma musulman Najeriya kamata a ce akwai wannan an farka ana hada kai an sanya za a yi kowanne a bashi haƙƙinsa da Allah yake cewa fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun duk abin da za a sai a tambayi ƙwararru akan harkar ya za a samar da mafita gashi kaza larura shi eh to ya za a yanzu a shige ta to yaushe za a warware larura ko haka za a ta zama akan larura ce in an ba mu da karfi ne a Najeriya ne musulman Najeriya ba su da karfi demokradiya ba majority bane yake canja abubuwa ba mu da majority da zamu canja ne kawai ba mu da zuciyayi ne ba mu da zuciyayi ne kuma ba ma mutum ba ma yajin cewa shi zai tsaya a gaban Allah a tambaye shi game da gudunmuwar da ya ba addini ba ma yajin cewa shi akan kujerar da yake wakili ne na addinin musulunci ba ma yajin wannan me dai nake so na ce wayannan abubuwan duk da aka lissafa za a shige su tabbas larura ce amma kuma ba za fa a ita cin larura ba kamar yadda ba za a dawo mana ta cin mushe ba ko ba za a ta cin larura ba ya kamata a ringa zama ana karatun tanusu wayannan larurorin da muke tare da su ko da yaushe yaushe za su canja ne yaushe za a musuluntar da abubuwan ko ala ya kalla kawo wani tsari da yake na option tunda ƙasa ɗaya al'umma biyu ko ko al'umma barkatai misali to a kawo wani tsari na option e kai kana musulmi to kai kaza kamar yadda ake a wasu makarantun ba ana koyar da ke da ko shikenan sai a ce kai kai wannan kana musulmi kai arke shi kuma wancan ya siyar ke ba shikenan ba to haka abubuwa ma da yawa za a iya ka irin wani option din kai musulmi ne kai to kai kaza shi kuma kaza ne kaza sai ka ga an fita cikin lami lafiya haka ya fi zama lafiya amma shi an kai wani abu da ya dace da addininsa ka kuma an kai wani abu da bai dace da addinin ka kuma sai kai ka ce larura kai addinin ka yana da larurat kenan kullum yana cikin larura Allah ya raba mu da larura ka san dai larura ko da wasu aka ce akwai larura ka san ba dadi to kullum addinin musulunci yana cikin larura a Najeriya kullum ana jira ya fara da lura sosai almuhim dai Allah ya bamu dacewa haka ba zai hana a shiga komai da komai da za a agazawa kai a tallafa kai ba amma an ka shiga kai karfi sai kai kokari kai gyaran da za ka yi daidai gwargwado da kuma Allah ya sa abubuwan a musuluntar da su gaba daya wasu ma daga cikin musulmai wallahi suna tsoron musulunci saboda rashin fahimta musulunci da suka yi wasu daga cikin musulman namu ba tsoron musulunci suke yi saboda an riga an hasaka musu cewa addinin musulunci ai ba wani abu bane ba sai jefewa sai datse hannu sai bulala shikke na addinin musulunci wanda wani abubuwan in ka lissafa su a tarihin musulunci ma ɗaiɗaiku ne kuma an yi su idan magani kamar yadda muka faɗa operation ne ko sai an kai an kai matuka an kai gargara bayan da za a yi sannan ake yin su don su kawo gyara ba ko da yaushe kake baka da lafiya za a ji a fede ka bai sai bukata ta kai haka to haka muna buƙatar kyakkyawar fahimta ma ta addinin musulunci da farko daga mu musulman tukunna kafin ma abokan zaman mu su gano saboda wasu daga cikin abubuwan na addinin musulunci wallahi abokan zaman mu su gano su da kansu sai sun fi a yanzu ba manya-manyan masu kuɗi a duniya ba suna zuwa rance a bankunan musulunci ko me yasa ba interest sai ga mutum ya ga wata moriya ce zai ci gani yake wata gara basa ce baya musuncin amma mayar da wannan polis to akwai polis da yawa na addinin musulunci wallahi da ana yin su da mutane sun fuskanci addinin musulunci su kansu wancan ko ba a musulunci za ka ga abubuwa da yawa ko shari'a ce sai su ce kotun addinin musulunci ko shari'a amma rashin matsala shine mu kan mu ga fahimtar musuluncin ba Allah ka datar da mu Allah ka ba mu kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci malam zai karanto mana ayoyi sai mu dora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين é أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإذمة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن بارك الله فيك نعم الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بيان الله سبحانه وتعالى يا جم بياني akan ladubba da hukunce-hukuncen shiga gida to sai ya kawo wasu ladubban da hukunce-hukunce na kalle-kalle eh, malamai suka ce munasabar abin shine wato a cikin gidan mutum ko a wajen gidan mutum kakka shiga ka kallon masa abin da bai halatta bai dace ka kalla ba sai ce kullil mu'minina ka faɗa wa muminai duk ayoyin yana buɗe su da cewa muminai muminai muminai kamar yadda ya ce ya ayyuhal na amanu latar kaga sai kira da lafazin imani saboda mai hakan ya nuna maka saba wa irin waannan dokokin yana nuna raunin imani kenan duk wanda yake mumini amma yana saba wa'annan dokokin da addini yake fada wato ya nuna imanin nasa akwai rauni a ciki yace kullil mu'minina ka fada wa mumine wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa da mala'ikunsa da littattafansa da ranar lahira da alkhairi da kaddara ta alkhairi da ta sabanin haka yaghuddu min absarihim su ringa rintse idanuwansu su ringa ƙasa-ƙasa da idanunsu ya gudu min abu su ringa yin ƙasa-ƙasa da idanuwansu wato ga abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta gabanin ganin al'auran wasu ko matansu ko wani secret abu da suka aje wani abu da suka ɓoye ba sa so kowa ya gani ko da ko ganin abin ba haramun ba ne shi yasa bai ce ya gudu min absarihim min kaza ba bai ce su rintse idanunsu daga ganin kaza ba bai faɗa abin da za a rintse idanu daga ganinsa ba ko saboda ya shiga umumi duk abin da ya haramta to ya shiga ciki abin da yake makaruhi ne shi ma ya shiga ciki sannan kuma abin da wani yake ɓoye abinsa yana da damar ya ɓoye baya so ka gani to kai ma ya kamata ka je ka ce suka masa kallon kwakwa sai ka leka ka hango qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ghaddul shi ne kasa kasa da ido wato in mutum ya kalli abu za a ce ahdaka kenan ya kalle shi ya bude ido sosai ya ta kallon abin idan kuma ya dan risina sai ya ce to gadda min min basarihi shi yasa wani mawaki ya ce fa gadda tarfa innaka min numairin fala ka'ban balagta wala kilaba yana zambace wani ya ce kai da Allah rantsa idan ka da Allah kai kabila ku ba wata bace ba min numair kake ba ma ka ba kai ka'ab ba ballanta na kila wato irin kai jajiki din nan an tara ibnu shaddad yake fada shi ma mawaki ne dan jahiliya tun a zamanin jahiliya ma rantsa ido daga ganin abin da ganin al'aura ko in ce hurumi na matan makota a zamanin jahiliya ma abu ne da suke yaban kansu akai mutum ya ringa rintsa idansa wato ba in ya gano ta tun daga farko layi sai ya dire ta karshen layi tun daga lokacin da ta fara bullowa zai tsira mata ido har sai ta kule zai daina kallanta to wani a zamanin jahiliya ma ya saba mutunci shine an tarata bin shaddar yake cewa wa ghuddu tarfi in badat li jarati hatta yuwari ya jarati ma'awaha yace ina rantsa idona ina da kaina idan makociyata ta bullo har sai ta kule a cikin gidanta tukuna zai saki idansa shine ghaddul basar haka Allah ce ya gudu min absarihim bai ce su rintse idanunsu gaba ɗaya ba a sai ce min wani bangare daga idansu saboda shi asali kalle kalle ba haramun ne, ka kalli duk abin da Allah ya halatta abin da aka haramta kalla din sune yan kalan asali a kalle kalle halal ƙulin zuru ma za fi samawati wal ard afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat wa ila sama sama'i kayfa rufi'at wa ila al jibali kayfa nusibat wa ila al ardi diddai wa fi anfusikum afala tubsirun ai ta kallon ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ina ne ba za ka saki idan ka ba shine inda Allah ya haramta abuwan da Allah ya haramta shine ba za ka saki idonka akai ba ka kalli matar wani haram ka kalli al'aura ɗan uwanka shi ma musulmi haramun dan haka mu ji meye al'aura daga ina ne al'auran namiji da namiji al'auran namiji da mace al'auran mace da mace al'auran mace da namiji Za mu ji wannan insha Allah mun zo bayani shi yasa Allah ce qul mu'mina yaghuddu min absarihim daga ganin su wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye al'aurarsu kaga nan bai ce min furujihim ba saboda shi asali hifdul farj mutum ya kiyaye al'aurarsa haramun ne al'auran mutum ta ko'ina a gani ko a taɓa ko a sadu bayan da Allah ya halatta ba saduwan ma ko ta ɓangaren neman maza ko ɓangaren neman mata duk wani haramun ne gani ko taɓawa ko saduwa duk haramun ne sai inda Allah ya halatta shi can halal ne sai inda Allah ya haramta kallo ko nan kuma haram ne sai inda Allah ya halatta shi sai bai ce min ba anan yace wa yahfazu furujahum su kuma kiyaye al'aurarsu zalika yin hakan rintse idanunsu daga ganin haram da kiyaye farjinsu daga aikata haram azka lahum ya fi musu tsarki ya fi musu alkhairi daga me fi musu alkhairi to ba ce azka min kaza ba daga me fi alkhairi kenan mhm. na'am ya fi musu alkhairi idan misali aka ce misali aka ce misali idan na ce maka sallar farilla ta fi sallar nafila alkhairi ko kaga wannan ya fi wannan to sai aka ce zalika hakan rinsa Idan da kiyaye al'aurar azka lahum ya fi musu alkhairi daga me fa alkhairi abubuwa guda biyu ko sama ake hadawa ko to sai a ce ɗayan ya fi ɗayan to daga me ya fi alkhairi hmm? kalle-kallen to akwai alkhairi a ciki eh eh shi wanda aka halittar dama ai babu matsala a kansa ba za a ce karin tsaido daga gare shi ba dama shi wanda aka halittar baya cikin ma layinmu saboda shi ba za a ce karin tsaido daga gare shi ba shi ne daman tambayar idan misali ya ce maka Muhammad ya fi Aminu tsaho to dukkanin su dogaye ne abinda da ake ganewa shi Muhammad ya dara Aminu gurin tsaho idan ce maka misali Ahmad ya fi Habib kuɗi to abin da ake ɗauka asali shi ne dukkanin su masu kuɗi ne sai dai wannan ya fi wancan kuɗi amma ba za ka samu talaka ka samu mai kuɗi ka ce wannan ya fi wannan kuɗi ba an gane mhm. to shi sa malamai suka tattauna azka lahu shin daga me yafi kaga siyakin ayar tunda an kawo su rintse kuma su kiyaye to sai aka ce rintsewar kenan ya fi kiyayewar kamar na kuke faɗa ya fi rashin rintsewar alkhairi to shin rashin rintsewa akwai alkhairi a ciki suka ce eh ga me yi yana jin shi akwai wani alkhairi mana ko tunda mutum yana yi daɗi yake ji ko ba haka bane mutum ya saki sa sai ya ji daɗi in ya saki kunnensa inda Allah ya haramta wani dan abu yake ji wani dan taba kalashe ne yake ji a daidai wannan lokacin haka idan ya je kula inda bai halatta ya kula ba nan ma zai ji daɗi na ɗan wani lokaci amma sai Allah ya ce zalika kamewar kiyayewar rintsa idanun azka lahum ya fi musu alkhairi yanzu a ce maka gawa kana jin kishirwa sosai sai aka maka ruwan sanyi sosai ga lokacin zafi ne kana jin kishirwa ba baka ji ba amma an ka ruwan sanyi kuma lokacin zafi ne sai da akwai poison a ciki akwai guba a cikin ruwan nan in ka sha ruwan za ka ji daɗi ko ba za ka ji ba amma kuma in ka ƙi shan da shan da rashin shan wanne bi an gane ko to shigen wannan misalin eh wannan daɗin mai illa ne kuma na ɗan wani lokaci ne daɗi ne mai illa sosai ma ko kuma na ɗan wani lokaci ne ɗan taƙi ne yanzu yanzu kana jin zafin kishirwa to in kuma an jima za ka fara jin zafin poison ko so da yawa to shi yasa Allah ce zalika azka lahu kaga ta inda ake gane alkhairin kenan wato kai alkhairin da kake ta tunani kana ganin wata morewa zakai wani gwangwacewa zakai wani dadi ne zaka buga to wannan ka sani cewa kyan dan miciji ne kuma irin wannan da yawa mutane suna fadawa cikin rashin bambancewa wani dadi ne na dan lokaci amma bayan sa kuma wata wahala mai yawa eh wata ba wahala da baka san iyakacinta ba sannan kuma wata wahala ta dan wani lokaci bayan ta kuma wani daɗi da baka san iyakacinsa ba to in ba a samu mutum mai basirar gaske ba mai ƙwarin zuciya in bai wasa ba sai ya zaɓi wancan daɗin na taɓa kalashi yayi yayi abin da ba shi ke cewa karambanin gette ko ya sai alewa ga mai dan wake san shi da gette an san gette ko yan uwana matasa matasa nan ba kowa zai san gette ba gette wata sana'a ce ɗinke ƙwarya ƙwaryan ma yanzu ba wani amfani yake da ita ba balanta na getin a gan shi ko <laughs> yanzu na jin ma an daina sana'arin ba a nan da area area mu da aka jana ana girta girta to mafi yawanci girta ana lissafa shi a sawun talakawa ne ba wai dan sana'a ce aka raina ba a'a saboda sana'a ce da ba bukatar ta make ko da yaushe ba ba kowane gida suke amfani da ƙwarya ba inda suke da amfani da ƙwarya ma ba kowanne ne talaucin sai ka in ta tsage sai an dinke ba shi sana'a girta ne dinke ƙwaryar yi mata dabara a ɗinke. to ga ba kowa ke talaucin da in kware ta dage sai an ninke ba ko mafi yawanci kuma na kware ma mun da ke amfani da ta gurin shinkafa shinkafa ma yanzu irin wannan mai tsako ba kowa ke amfani da ita ba wato da zaka ce a cikin mutum dubu masu bukata girte ba su fi mutum goma ba kuma su ɗin ma talakawan talakawan talakawa ne to ga me suka ce me suka ba girte to ga dan kuɗin da yake da shi me ya kamata ya sai dan wake ko sai alewa ko dan wake zai siya ko to amma ba wuce ce karambanin girda sai sai alewa kaga zai dan shi zaki a bakin sa can kuma an jima cikin sa ya kulle yunwa <laughs> to shine da yawa irin wannan fiqhu ne da qur'ani yake amfani da shi kalma ce zaka ji ya fade ta amma ka tsaya ka bita wala za tana fito maka da abubuwa da yawa da in za bi su a rayuwa za ka samu mafita abubuwa da masu tarin yawa yanzu kawai wani kawai wani zai ga wata yarinya kawai kirasa ta masa sai ya je a faɗa masa cewa wannan yarinya tana da kaza duk wata illa da ka sani illa ta ce inda take da kyau kawai kirarta ba zai lissafa cewa to yanzu idan ya ce zai aure ta yanzu zai gongwaje zai yi waye zai waye to nan da shekara biyu fa idan baya gidan fa idan suka yi yaya fa nan tashi wa yayan tarbiyya fa kaza fa kaza fa kaza ba duk ba zai wani lissafin ba kawai shi sai irin sai rufe abin da yake gani ne yanzu more su ta yanzu kawai ta zai bi sai kuma an yi sai da baya zuwa shiga uku duk irin wani rashin lissafin Allah subhanahu wataala ka datar da mu da shi sai Allah ce zalika azka lahum hakan shi yafi musu alkhairi Allah ya ji kan wani malamin malamin mu ana ce masa Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi da yawa shahararren malami ne a gurin tafsiri yake cewa wannan misalin a takaice karamin misalin na a takaice yanzu wutar jahannama dai da ake lissafa mana mazala ce mafi sassaucin azaba a jahannama dan jahannama wanda in akwai jin daɗi wanda ya fi kowa jin daɗi to shine wanda za a sa garwashin wuta kawai a akhmusul rijlaihi akhmus shine in ka duba tafin kabaka ko dan wani lungu ko to wannan a dan wani lungun kawai za a sa garwashi daya ɗaya kaban ma a sa garwashi daya amma saboda balbalin bala'in jahannama kokolwarsa ma ta farfasa take garwashi daya fa banda wanda lahum min jahannama mihadun wa min fiqiha gawash shi wannan garwashi ɗaya kawai aka sa nan nan ɗaya nan ɗaya amma saboda balbalin bala'in jahannama ƙwaƙwalwar ma tana ta farfasa to ina kuma ga wanda ta ko ina jahannama ce Allah ya kiyashe mu to shine fa abin da ake faɗa mata in ya kiyaye dokokin Allah zai kauce daga waccan jahannama zai dan sharaɗi na dan wani lokaci in kuma bai kiyaye ba zai dan ji daɗi na wani lokaci kuma faɗa cikin waccan azabar to sai ke so ya mana wani misali na daidai gwargwado akwai wanda ya taba ganin gidan biredi furun na cikin biredi inda ake hura wuta ko inda ake hura wutan nan kana gana ka samu mutum ko aka sashi daga gefe ba zai gasu ba eh zai gasu ko har yi ma zai yanji malam ice to yanzu karamin misali shine a ce ba wai wutan lahira ba eh kaga wutan ma ka sa kwashe ba to ba wutar lahira ba wuta irin ta gidan biredi kawai a ce wani matashi mai jin karfi sosai a ce zaɓo wacce ya fi so a duniya an ba shi dama je ya fasikanci amma yana gamawa ga ɗaki a nan a bashi nan kuma ga gidan biredin an hura wutar sosai yana gamawa daga wannan ɗakin sai wancan saboda Allah mai hankali inda ya san wannan gidan biredin zai iya wannan abin da aka ce zai yi yi kuwa to wutan wutar lahira wai dai kwatance muke so mu yi zalika azka lahu hakan shi fi musu alkhairi inna Allah khabirun bima yasna'un hakika Allah ƙwararre ne in an ce khabir kwararre kenan wanda ba yanda zaka layance masa ba ta inda zaka bullo ka doje masa ko kai masa wayo bima yasna'un da duk abin da suke aikatawa wa qul lil mu'minati haka suma muminai mata ka shelanta musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa bayan an ce qulil mu'minina mata da maza duk sun shiga ko saboda duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ana nufin mata da maza kutiba alaikumus siyam ba za ka ya ce ya ayyuhal ladina amanna ba kuma ko ayyuhal lati amanna kawai ya ce ayyuhal ladina amanu ya isa saboda an-nisa'u shaqaiqur rijal kaida kenan to amma a wannan ayar bayan ya kira mu'mine maza sai kuma zuwa ya kira mumine mata saboda me ai ka azata kan wata ta cewa ai wannan maza ne da suke ta'amuli da waye sai suke kalle kalle mu ba ruwan mu wanda ko da da mata su ce maza ne masu kalle kalle su ma za su ce mata ne masu kalle kalle to kowanne dai inji Allah yana yi wannan yana yi wannan yana yi to na kuma mata yaghdudna min absarihinna su ma su ringa rintse idanuwansu daga abin da Allah ya haramta wa yahfazna furujahunna kuma su ringa kiyaye al'aurarsu daga a taɓa ko a kalla ballantana kuma a samu saduwa ta haramun wa yahfazna furujahunna wa la zinata hunna kuma kasu ga bayyana adansu sai Allah ya ƙara kan na matan kasu ga bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga cikin adan shi ma wannan zamu bayani sosai insha Allah wala zinata hunna kasu ga bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana wato an ce kar su bayyana aikin su ne ko sai kuma abin da ya bayyana malamai sun yi sabani mai tarin yawa akan ma zahara minha wanda shi wannan sabanin shi ya bayu kaga wasu matan suna sa niqabi ko da yaushe ba sa cirewa wasu kuma ba sa sa niqabi a bayani ne akan ma zahara minha shin alwajhu wal kafani ne kamar yadda wasu malaman suke cewa abin da ake nufi kar su bayyana aransu sai abin da ya bayyana daga ciki me ya bayyana wasu malaman suka ce fuskokinsu da hannayensu wasu kuma suka ce illa ma zahara min ana nufin ai abin da yake ba za ka sa tufafi kuma ka kuma zuwa ka sa wani tufafin a kansa ba dole dai wani tufafin ya kasance a waje to me ma zahara min tufafin su to gobe insha Allah za mu tattauna ba wai dan mu rushe maganganun wasu ba a'a dan mu ji wanne ne me ake nufi da ma zahara minha sannan hijabin ne ko niqabin ne gaba ɗaya hijabi ne ƙari akan niqabi ko kuma iya hijabin ne kawai niqabi falala shin an niqabu faridatun aw fadila an gane wato niqabi falala ce in ta sa yafi in ba ta sa ba ba komai ko kuma a wajibi ne in ta sa ta yi daidai in ba ta sa ba ta yi kuskure wala yabdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin sanan su ringa lullubo mayafansu suna rufe juyubihin juyub jam'u jayib me jayib a larabcin zamani aljaibu aljifu in ji ba washi aljibu ne sai ce aljifu in ji malam ba washi ba aljaibu larabcin zamani kenan amma larabcin da ƙur'ani suka a zamaninsa shi wannan ma'anar ta aljaibu da matsayin ma'ana aljihu a zamanin mazala babu wannan ma'anar babu wannan ma'anar kasan akwai ma'anoni da suka faffaru daga bayan saukan wahayi shi yasa dole ko ka iya larabci ba za ka tafsiri ba sai ka san ma'anonin da suka zo daga baya kamar kalmar sayyara ko kaga yaren larabcin zamani a sayyara irin wannan motoci da muke tare da su amma a wancan larabcin a sayyara matafiya waje a tun fa arsalu walidan ba ka ce mota ta zo sai an gane to haka akwai irin su irin su da dama larabci ne yana da ma'ana a wancan lokacin ma'ana suka za a wannan lokacin kuma ma'ana ta karu ba yi wacce ma'ana ce ba ta nan ba A ma'ana ce ta karu akan waccan to su wacce ma'ana ce a wancan lokacin shine duk wata kofa ta tufafi kaga wale durbina bi khumurin ala juyubin wacce kofa ce a tufafi shine gurin zira kai ko gurin wuya ko to shine ala ce wale durbina su ringa lulluba bi khumurihinna mayafansu kumur jam'i na khimar khimar kuma an kira shi ne khimar saboda yukhammaru bihi ana lalubewa shi sa kiran khamru da khamr saboda tukhammiru al ko ita kanta giya da bawo shi ke cewa hamru uwan laifi ko ai khamru ne to me yasa kiranta da khamru saboda tana lullube hankali kana da hankalin ba baka da shi ba amma kace ta sai a neme shi a rasa ta lullube shi ne ta masa hijabi ta masa wala yadribuna bi khumurihinna ala uqulihinna kenan su kuma <laughs> na'am wal yadribna Allah ya ce su ringa lullubewa bi khumurihinna da mayafansu ala juyubihinna akan kofofin rigunansu kaga maimakon da a jahiliya idan mace sai sai ta sa mayafi kamar ne ne jahiliyar yanzu ake ko yanzu ma ana jahiliyar in ta sa mayafi daga nan sai ta sake shi sai ta tafi baya nan kuma duk ga kirjinta nan ga su irin wannan dinkin na zamanin nan duk da ake ko kasan su jahilai ma ba su da wannan technology na wannan dinki dinkin irin wannan jahiliyar da muke shiga ta fito wancan saboda yanzu akwai wani dinki da ake zai biyo ta kan maman yarinya shi kawai dan sangal ne kamar kamar wani yake da suna kamar abin singiletin nan to dan siriri za a yi shi sai biyu na sunan sunansa amma yana da suna na san duk za ku fi ni sani <laughs> matasa matasa ne za su fi mu sani musamman mazaje masu dinki dinkin nan duk sun san sunansa to da irin wannan to sai a sa ma yafi sai ya baya haka ita fi sai ga to duk me aka rufe ne ne me ya amfanin mayafin me aka rabe yanzu ma za ku gane wani ba sai an yi kwatancin jahiliya mai zama duk gashi nan kana gani a jahiliyar zamani za a sa shi ba dan kwali ba shi ba mayafi ba shi ba gila ba shi ka rasa menene shi daman kuma shi ba karewa yake ba ba kuma lullubewa yake ba ba can wale duribin a tare da shi Don ba khimar din ba ne ko mun ce alkhimar yukhammaru bihi ana lullubewa da shi in an lullube abin rufewa yake ko shi kaga wancan ba ka kira shi me khimar ba almuhim dai wal yadribna bi khumurihinna su ringa lullubewa da mayafansu ala juyubihinna kofofin rigunansu wala yubdina zinatahunna sannan ya kuma maimaita cewa kar su sake su bayyana adansu kar su bayyana me adansu kwalliyar shine zina walaqad zayyana duniya ad-dunya bimasabiha haƙiƙa mun ƙawata mun kyautata mun yi wa sama kwalliya bi abi da fitulu su waye fitulun taurari ko wa zayyana halin naziri muka kyautata ta ga masu gani wa wani shaidani ne wani shaidani na amma da alama ɗalibin ilimi ya ɗanyi karatun addini sai ga wata yarinya ta to ta yi irin caɓa don nan da Allah ya ce wala na zinata wani to ita ta bayyana to ita ma ta ɗanyi karatu daidai gwargwado da ya ganta sai ce kai wa zayyana halin nazari asalin aya Allah ya saukar da ita ne akan sama akan magana sama Allah yake yi ko in ka daga kai kaga sama lokacin ta cika da taurari sai ga gwanin sha'awa ko to shine Allah ya ce wa zayyana halin nazari mun kawo kawata sama mun mata kwalliya ga masu kallo eh ka kalla babu wani abun koshewa a ce. ka ganta radau tas da ita masha Allah to shi kuma da ya ga wannan sai da dauko ayar sai ya faɗa mata wazayyan na halin nazari ita kuma da ke ita ma ɗalibar ce sai ta ce wa hafiz na hamin kulli shaitani rajim <laughs> eh mana kuma sai muka kare ta daga dukkanin shaitan abin <laughs> arrajim ma na'am wala yubdina zinatahunna kasu bayyana adansu bai halatta mata su bayyana adansu ba sai ga wanda ayan nan ta ba illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu bu'ula jam'u ba'al a alid wa ana ajuzun wa وهذا ba'li shaykha ko in a ce bu'ula jam'i ne na ba'al ba'al kuma shine miji asalin ado da ake so mace ta yi ta gwangwaje ta cashe ta cikare ta yi shi sosai kuma ta samu lada a kalla a yaba asalin sa ana so ta yi ne dan mijinta shi addinin musulunci ba wai ya hana mace alaka tsakanin mace da namiji bane ba a ya tsara ta ne ya mai da abin ba rayuwa irin ta dabbobi ba wannan ya ga waccan su sun tura a guje sai wanda eh, gudun sai ya kare ba irin wannan bane addinin musulunci shikenan yau in an minti biyar da wannan minti goma da wancan babu wannan addinin musulunci tsara ta yi ya kiyaye ta ya mai da ita ta mutuntaka ba ta dabbantaka ba to shi isa kwalliya addinin musulunci bai hana ta ba ta yi ta yi zina din sosai amma ta yi wa mijinta wanda halalun malalun zalal kuma sannan in ta yi ma ta samu lada ta goga jambaki ta samu lada ta sa hoda ta samu lada ta sa jagira ta samu lada duk abin da ta sa ta yi a cuci ko ta samu lada shi ma duk ta yi wa mijinta duk ba a hana ba taimako ne ma a can ba cutar ba ko to amma ina ne ya haramta shine ga kowa da kowa to shine Allah ce wala zinata zinatahunna illa li bu'ulatihinna matakin farko da za su bayyana wa adansu shine bu'ulatihin mazajansu na aure shi za ta yi wa aro ta cancare ta cashe to amma banda mazajen auren fa akwai wanda ya halatta ta yi wa eh in ta kwalliya za ta yin kwalliya in sun gani babu komai su ne wanda za mu lissafo a yanzu amma buulati nan mazajen su za su yi kwalliya ne takanas ta Kano don mazajen kuma su ma mazajen kamar yadda ibn mas'ud yake faɗa yake cewa ne kan cancada wa matarsa kwalliya kamar yadda yake so ita ma ta yi masa kwalliyar saboda so da yawa sai ka ji namiji ya ce zai saki ba a kwalliya ba a ado kullun kazama cidin cidin dukun dukun annake kamar kwanan tsire amma shi din kuma haka zai je in baka nake ne ya dawo da kayansa na kanikanci ba zai kwalliya ba sai sai tafi unguwa wannan ma kuskure ne ita ma tana so ai daga kai kwalliyar ko sai daurin aure in zai je daurin aure ko kuma an gayyace shi za su je wani gurin ai gaisuwa surkai sai kuma ya canci ya ci kwalliya ko kuma in zai ƙara in zai kara ga hango ta bazawara zai je zance ita wannan ta gida ba zai mata ba amma in ga bazawara zai je zance shi yasa wata ma in ta ga yayi kwalliya yasa turare sai ta fara fushi me kun ya murna mijinta ya kwalliya fushi za ta fara me yasa tana tunanin cewa zance zai tafi wani gurin ita ba zai iya don ita ba to shi sabon mazala sai ce shi yana mata kwalliya saboda yana so ita ma ta yi masa me kwalliya sai janyo aya saboda fiƙiu irin na sabon sai ce saboda Allah ya ce walahunna su ma haƙi ne da ya kamata a ba su mithlul ladhi alaihinna kwatankwacin haƙin da Allah ya ɗora musu sauke amma bil ma'ruf daidai gwargwado yadda Allah ya shar'anta wato duk abin da ya kamata kai mata ta maka ka ji daɗi kai ma kamata me kai mata ta ji daɗi shine wala yabdina zinatu inna illa li bu'ulatihinna sai ga mazajin sun aure aw abaihinna in ta yi kwalliya ba laifi mahaifanta su gani shine abaihinna mahaifan su matan dan ta yi kwalliya ga mahaifanta babu komai asali kenan a inda ba a samu gurbacewar ɗabi'a ba wal iyadu bil ana samun gurɓacewa intikasi sosai kuma yanzu abin yana daɗa yin yawa sosai fiye da da Allah subhanahu wataala ka kiyashe mu to asali dai uba shine muharrami matakin farko za ta iya kwalliya a tare da shi saboda babu wani abu da ake tsoro ko ga masu ɗabi'a kyakkyawa babu wani abu da ake tsoro to shine ce au aba'ihin haka malaman fiqh suka ce abun wa abul abi wa abul wa jadduhu wa jaddu jaddihi wa in ala eh in ma kakanta na goma ne ba matsala mahaifinta mahaifin mahaifinta mahaifin mahaifin mahaifin mahaifinta mahaifin mahaifin har dai eh ko har zuwa annabi adam duk ba komai nan yi kwalli a gaban su a jere au aba'ihinna bai aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazajensu su ma inda ake da kyakkyawar ɗabi'a ko a inda ake da kyakkyawar ɗabi'a ba ɗabi'a ba ta gurɓace ba a bauɗe ba ko iyayen mazajensu uban miji shi ma muharrami ne duk da muharrami ne bi sabab ko akwai muharrami bin nasab akwai muharrami bi sabab to shi wannan bi sabab ne sabu zawaj to shi ma uban miji gaga ai sirki ne uba ne shi ma a gurin addinin musulunci Allah ya ce za ta iya bayyana ado dan ya zo ba dole bane sai ta yi hijabi irin wanda take in ta ga bakon fuska aw aba'i bu'ulatihinna kenan shi ma to mahaifinsa ko mahaifin mahaifinsa zuwa ƙarshe aw abna'ihinna ko ƴaƴayensu ƴaƴayensu na cikin su ake nufi ko ƴaƴayensu ko ƴaƴayen ƴaƴayensu shi ma har zuwa ƙarshe wa in nazal aw abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mijinsu shi ma ɗan miji ko da ko ya girme ta za ta iya bayyana ado a gabansa in dai ana da kyakkyawar ɗabi'a ko muna sa kairi saboda gurbacewar ta rayuwa yanzu yanzu rayuwa ta cakuɗe sosai an ɗaya rayuwa ta wasu dabbobi an shigo da su cikin mutane sosai amma ɗan miji ko da kuwa da shi da mahaifinsa suka nemi auren mahaifin ya kasa shi ana yi sosai mana ko ba yi to wannan ta zama uwa a gare shi in ji addinin musulunci da aka gabansa babu laifi don ta fito ba dole sai ta sa hijabi ta sa sauransu ba ba laifi eh ba shi inda shi ba sai a janye maganar ai a shi za ka an dai an gurɓace ban da wannan ko akwai kairi inda yana ana da kyakkyawar ɗabi'a saboda matar matar mahaifi ai mahaifiya ce ko ba wace ce kuma dole a ce wa mijin iya baba ko na'am shine au abana bu'ulatihinna ko ƴaƴan mijinsu wato ƴaƴan wata matar kenan wanda ba kaga abin da haka yake nufi cewa an ce ƴaƴan mijinsu su na din yan uwan yayanta ne ko ba ka bane yayye ko kanne to kaga shi yasa ba wannan su ma za ta iya bayyana adansu a gaban su aw ikhwanihinna ko yan uwansu in an ce yan uwa yan uwa irin na larabawa ba yan uwa irin na bahaushe ba dan da'ira yan uwantaka a gurin bahaushe tana da faɗi da yawa dan gidan ya gwalgwal dan gidan ya kubo dan gidan ya bi dan gidan ya gana dan gidan ya kura dan duk gaba ɗaya duk wannan yan uwa ne eh makoshi ma wani sai ta ce ai dan uwana ne ai makocin mu ne fa tare muka taso na ce dan uwan dan uwanta ne wai ya kuke da shi makocin mu ne ga gida ga gida tare suka taso to banda wannan me ake nufi da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ɗaya to wannan shine dan uwan da ake nufi amma dan uwa da dan kani a'a a wannan ko ai akwai aure a tsakanin su ko haka dan gidan wan mahaifiya dan gidan kanin mahaifiya duk wannan ban da shi wannan ma za ta hijabi sosai so wannan zai gane mana kuskuren da ake tsakanin dan waya dan kani kuskure ne babba a cewa ai wasan dan waya dan kani wasu ma a su je su kebance su kadai ta dake shi dake ta gaban iyaye kuskure ne babba muharramin ta ne afwan ba muharramin ta bane ajnabi ne ba muharrami bane ba me ajnabi ne ya kamata ta hijabi sosai kamar yadda in ta ga oko da omako a gaba za su wuce take hijabi shi ma ya kamata ta masa hijabi ba za su gaisa ba su gaisa mana bil ma'ruf ko amma ya ce masa hijabi sosai shine aw ikhwanihinna au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu su matan danyatta ko kanwata uwa ɗaya uba ɗaya au bani ikhwanihinna afwan dan wanta ko ko dan kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ko uba ɗaya ikhwan shine jama'u akh aw bani akhawatihinna ko ‘ya'yan ‘yar ‘yan uwanta mata, can ‘ya'yan ‘yan uwanta maza, nan kuma ‘ya'yan ‘yan uwanta mata, shi ma yadda ko kanwata, uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya. Au bani hinna, au hinna ko matansu. Na malamai su ce me yake nufi da matansu? Mata a tsakaninsu, ko kuma a mata danginsu, su matan ko kuma a mata musulmai yan uwanta wanda shine fasalar ta fi kyau matan musulmai kaga kenan ba za ta je gaban maman ke ta tube ba kuma kuskure ne babba irin wannan dilka da ake mata da sauransu in za a yi aure da waye a je a kai su gurin arna shi ma Allah ce auni sa'ihinna ko matan su ba matan da ba su ba aw ma malakat aymanuhunna ko bayin da suka mallaka shine ma malakat aymanuhunna yanzu babu bayi ma shikenan ba wani dogon bayani an huta aw nisa aw nisa ina aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijali ko wasu mabiya wayanda ba su da bukata wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanimi wa li fiha ma'arib ukhra me irba shine haja bukata shine ce awi tabi'ina ko wasu mabiya ka wani gaula gaula wani shawara ki shawara ki haka wani soko wani shi bai san ma me yake nufi da mata ba shi a ganin sa da maza da mata duk ma ɗaya ake eh duk wanda ya bashi kawai shine namijin ai akwai irin wannan ko to zai su irin wannan babu matsala wanda aka tabbatar haka haka yake shi ba ruwansa da mata ko akwai wanda haka haka yake kuma amma shi eh gwani ne shi wannan to banda irin wannan amma wanda yake wanda yake ba ruwansa da harkar mata shine ghayl ibn min ar-rijal to nan ba matsala ko dan tsufa misali tsufansa ya tsufa jikinsa baya bukata zuciyarsa ma kuma bata bukata dan wasu suna samun jikin ya mutu amma zuciyar bata mutu ba ko ana samun irin wannan ko ba a samu wallahi wata tsohuwa da muka gani wata ran a kasuwar kuri ba na jin za ta gaza saba'in da wani abu amma ta sa jambaki ta sa huda ta sa ta hawa wani dogon takalmi tana ta watsala watsala akan hanya kowa ya tsaya sai kallon matan naki sanin nuna naki kaga jiki ya mutu amma zuciya bata mutu ba to shi yasa sai ko dai tsufa ya sa ba sha'awar a zucin kuma ganga jiki ma babu sha'awa to na ma dan an bayyana ado gaban gabansa babu matsala ko kamar yadda zamu karanta wal qa'idu min nisa a gaba su ma bangaren mata ko kuma dama shi cin fila azal ba shi da wani sha'awa kwata kwata ba shi da sha'awa kwata kwata Allah bai yi shi da sha'awa ba wata matsala ta sa shi a to irin wannan shi ma ba matsala shine awi tabi'ina ghairi ul ibrat min ar-rijali awi at-tifl alladhi lam yadharu ala awratin nisa ko kuma dan karamin yaron da bai kai ma ya fara tunanin me ba mace mace da namiji ba bai samu tamyizi ba ko ba mumayyizi ba me mumayyizi wanda zai gane wannan kyakkyawa ce ba kawai wancan kan tafi wancan kyau wancan tafi wancan kaza to wannan mumayyizi ne shi ma bai kamata a bude a yi ado sosai a gabansa ya kamata a ringa sa waige aw tifil ladhi lam yadhuru ala awratin nisa ala ce wala yadribna bi arjulihinna kasar ringa doka su a wancan lokacin akwai mata suna sa wani abu da kiransa khalkhal wani abu ne kamar awarwaro amma na kafa suke sa shi to idan mace ta tsandara ado ta ci kwalliya ta zo wucewa ba a ganta ba sai ta dan tattaka shi aka kwas kwas so sai ya dan yi kace kwace sai nan da na hankali yayin kanta sai ta ja hankali to yanzu irin wannan a taimaki irin su takalma na namu masu kwas kwas din nan a taimaki wa da su wane ne duk suna ciki ko ba sa ciki dole zai janyo hankali dai su turare ko wani mai kanshin da zai je bugi hancinan su kafin su sai nan da nan su waigo duk da wani abu da zai janyo hankali yana ciki shine ya ce wala ya durib da bi arjulihin na kasar ga daddoka kafafuwansu liyu ulama ba dan kuma ba sai dan a san mai ma yi kufi na abin da suka ɓoye min zinatihin na adansu Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah jami'an dukkaninku muminai no exception Allah bai ware kowa bai ce kowa ma ya tuba ayyuhal mu'minu ya ku muminai la'allakum tuflihun dan taka ne za ku rabauta jami'an haka lalle wannan ayoyin suna buƙatar mu tsaya akan su sosai da sosai wannan da shine fasalar kalma da kalma tunai kokarin dan tattara mana ɗan wasu daga cikin hadisai kafin fara duba tafsirin ayoyin da hukunce hukuncen wanda sha Allah gobe zamu duba ɗan wasu daga cikin hukunce hukuncen da ayoyin suka tattara da farko ayoyin sun fara da maganar kallo ko kallo wasu daga cikin malaman tafsiri suna faɗar cewa sanadiyar saukar ayoyin shine akwai wani bawan Allah da ya zo wucewa sai ga wata mata sai ta burge shi ita ma watakila ya burge ta suke ta kallon juna sai ya kalle ta ta kalle shi ya kalle ta kalle shi har dai can wai ga da zai sai gara bango kallo ya kallo har sai da je karo da bango hanci kuwa sai jini to sai ce ba zai goge ba sai ya je gurin manzan Allah to shi ne sai ayoyin suka sauka Allah wa alamu da ingancin hadisi malaman tafsiri suna faɗa cewa yana cikin sababin nuzulin saukar ayat kuma na samu haka yanzu sosai ko ko ba a samu kwanaki wanda dan ya sahu ya dai samu ya shiga gaban wasu suka zo aka yi karo wannan yadda ki wannan yadda ki wannan wajen mutum bakwai suka gwagwara ɗayan ya fito yana santuwa tuma masa a shari'a na cewa wallahi wa'ancan kake kallo ina kallon ka <coughs> kaga yana cikin hatsarin yin tabaruji ko me tabaruji shine bayyana ado ana samu haka wallahi wani ya ce yana kalle kalle sai ya gwara akan mota to yana cikin matsalolin kalle kalle kenan to za mu ɗan karanto hadisai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan kalle-kallen da kuma abubuwan da suke bayani da wannan suka da jibi da wannan ayoyin na farko akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Ali la tutbi'i an-nazrata an-nazra wannan sanan hadisi ne kakka bi kallo da kallo fa inna malaka al ula saboda na farkon naka ne ba matsala me na farkon ba wai an ce duk sanda ka je mace ka ɗaga kai ka kalle ta ba kamar yadda suke fuskanta a hadisin a ba ka ake nufi ba kallon da babu zato babu tsammani to babu komai akan wannan shine ma'ana wannan laka din ba zato ba tsammani kana daga kai ka ji motsi kana daga kai sai ka mace to ba za ka kora mata ido ba sai ka dauke kanka walaysat laka thaniya nabiyin ba naka bane ba to za a rubuta maka cewa eh wannan kan na zunubi ne na farko da kai kana daga kai ka kalle ta to nan babu zunubi akai na rashin sani ne amma kuma kana ganin ita ce to ba za ka ce an ce lakal ula ba na farko ne naka to barka tsawaita lokacin tunda duk na farko ne ba za ka kyafta ba ba za ka an gane <laughs> mai dogon zango ko eh wai kaka kyafta duk wannan fikin ba mai kyau bane me yasa na farkon saboda babu qasdi babu me ba da niyya ba amma yanzu da ka kura ido ga ganiyar ta me ta shiga to naka shi ma ya zama asaniya din kenan shi ma la tutbi'u nazratan nazra manzana sallallahu alaihi daga ciki yake cewa iyyakum wal julus fi turqat ko ala turqat ba ku ba zama akan hanyoyi wannan hadisi na jin ya gabace mu kwanaki biyu ko uku da suka wuce suka ce ya manzo Allah ba mu da guri da muke zama mu tattauna sai wannan kan hanyoyin sai ya ce fa in abaitum illa dhalik fa'adu tariqa haqqaha aw haqqahu yace in kun ki yadda in bayan da za ku je kun zauna din to lalle ku ba wa hanya haƙinta suka ce menene haƙƙin hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ghaddul basar na farko kenan shine rintsa ido duk wanda ga ta bullo matar wane yar wane kanwar wane yar wane tana bullowa lalle a rantsa ido a kasa a kawar da kai tana bullowa tana ka kawar da kanka ka tsira mata ido kamar bayanin da muka yi wancan kwanakin a ta kallon ta wata ma sai ta faɗi wallahi ana samu sosai to banda irin wannan har ma ya zama majalisar suwa ne matan kirki sun daina bin hanyar akwai hanyoyin da masu zaman kan hanya sun kashe ga matan kirki saboda ita ba ta iya tafiya a gurin wannan ba wasu ma sai kuma cewa in kallon ya kallo sai kuma a tafi mataki na gaba ana dan kalmomi haka ko ana dan jefa dan kira haka ko ba ko ba ai ana samu sosai ko duk me ke janyewa zaman kan hanya ta shi maza ce sai ku ba hanya hakinta suka ce me yakin hanya ya ce basar haƙƙi na farko shine rintsa ido kau da ido daga abin da Allah ya haramta wa kafful adha da duk wani abu mai cutarwa in dai kuna kun dauki cewa za ku zauna kan hanya to duk wani abu mai cutarwa nauyi ne akan ku sai kun kau da shi kun zo za ku zauna kuka tarar a can gefen hanya ɗaya bangaren da kuke zama an yi kashi duk wanda ya zo wucewa sai ya tsartar da yawo ya kau da kai to sai ku je ku gyara ko ba azaba ne ba azaba ne wannan to ana nauyi ne akan ku manzala dora wa kafful adha dan wani gututtura ya sa cin tuntube yana faduwa sai ku gyara shi ma eh dan wani rami na duwe me abin hawan ya to a guje sai ya fada to sai ku ringa bayani kafin ku cike shi in eh, shi ma nauyi ne akan ku cike ba shine kafful adha ba duk abin da zai cutar akan hanya adha ne to dan haka sai kun <clears throat> nauyi ne in ji manzo Allah akan ku masu zaman kan hanya sannan waraddu salam da amsa sallama duk wanda ya muku sallama launi akan ku sai kun amsa ghaddul basar wa kafful adha wa raddu salam sanan wal amru bil ma'ruf duk wanda kuma kuka yana yin ba daidai ba a cikin majalisar ku ko akan hanya din sai kun yi umarni da kyawun aiki duk wanda kuka ganshi yana buƙatar a faɗa masa abin da yake daidai sai kun faɗa masa al ma'ruf wa nahyi anil munkar kuma sannan da hani da mummunan aiki duk wannan aiki ne da Allah ya dorawa masu zaman kan hanya kaga zaka iya cewa ba wanda ya halatta ya zaman kan hanya su dan hizba ko ko ba haka bane ba aikin hizba bane wannan in kai zaman kan hanya to ka sai kanka certificate na aikin hizba eh kawai albashi ne ba za a baka ba Allah ya biya ka can ko ba haka bane hadisi na gaba a guje a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ko in ce ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ke tambayar manzo Allah game da kallo na afjar na kallo na ba zato ba tsammani manzo Allah sai umarce ce to sai ka kauda kanka an gane shi sa wancan kallo mai dogon zango din da ake shafa fatawan malalawan Allah ya gafarta masa kaga ba shi da muhalli anan kallo ne ba to ba tsammani kana to sai matsala kana ganin sa to sai ka kauda me kanka kamar yadda zamu bayani a gobe insha Allah zago saboda shi kallon a shine matakin farko na duk wata barna da ta biyo baya wanda baka taba ganin sa ba zaka taba rayawa a ka cewa zaka me barna da shi ba dole sai ɗayan biyu ko dai ka gani ko kuma wani lokacin ɗan lokuta kaɗan za ka iya cewa misali 80% na alfasha da take faruwa daga kallo take farawa 20 ne za ka ce watakila daga ji ko ɗan karanci-karanci don wani lokacin akan ji wanda suka kware a harkokin ji kawai akwai wanda ya taɓa yin soyayya ta wajen shekara biyar da wadda bai taɓa ganin ta ba kawai wani ne zo wucewa sai je na waka a cikin alaraban hauka ɗin ne na farko farko ɗin nan sai je na waka yana koɗa wata kawai sai ce kai ba wacce za a wannan baitin sai wacce tafi kowa kewa duniya shi na kawai sai rike sunan shi yana son ta kawai haka ya shekara wajen biyar sai lokacin da Allah ya nuna masa ita sannan ya ga ashe shi ya bata shekara biyar na yana soyayya banza almuhim dai saboda haka shi yasa to kallon tunda shi yake da kaso mafi tsoka shi yasa aka haramta kallon tun daga farko kana gani sai ya da kanka abu na gaba hadisi na gaba akwai hadisul khathamiyya wata mata min bani khat'am a lokacin aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo al-fadl ibn al-abbas dan uwan abdullah ibn al-abbas shi kuma fadl Allah ya shige kyawun mutum ya ishe ka misali ya ishe ka bayani ka gane cewa dan uwan manzo Allah ne ko dan wani dan gani suke da shi da manzo Allah kyakkyawa ne sosai gashi matashi radiyallahu anhu arda ita ma kuma wacce mata sai aka sai aka dace ita ma kyakkyawa ce kuma aikin haji ta zo tana tambaya kai fatul da aka goyo ka sai ka fara zuba ido ita ma kuma tana kallonsa to manzo Allah sai yake kauda kan al-fadl sai kauda kan fadl kaga wannan hadisi na nuna me kallon haramun shi yasa manzo Allah yake me kauda kansa in mun zo bayanin cewa shin fuska al'aura ce ko ba al'aura ba ce za ka yanka wannan hadisi masu cewa al'aura ce suna kawo shi masu cewa ba al'aura ba ce suna kawo shi macewa da ba al'aura bace ba da ya za a kawo masa da kansa kuma da al'aura ce kuma ya za a yi tabashi a bude. na'am alfadul bin abbas da tuwa ga wannan nauyi ne akan ka kai ma kana zaune da abokinka sai wata ta taho kaga ya ciki idan zato sai kai ma ka kalmar sa masa ɗaya ɓangaren ko eh mana sai ka taimaka masa wa awanu albirri wa taqwa eh haka ake yi tunda shi bai iya kawo da kan ba sai ka dan kawo masa da shi no? a ba zai kai ba ai sai ka gaya masa kullil mu'minina kana yi kana janyo aya kullil mu'minina yaghuddu min absari <laughs> na'am hadisi na gaba wannan kadan kina daga shi hadisan da suke bayani akan rimtsa ido hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani bawan Allah ihfaz auratak lalle ka kiyaye al'auraka illa min zawjatika sai dai daga matarka aw ma malakata yaminuka ko kuma abin da da maka ta mallaka wato baiwa ka kenan wacce Allah ya halatta ma na gaba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa wani hadisi wani hadisin shi ma yana da tsoratarwa wato yana da firgitarwa gurin yin zina kuma za ga zina tana da faɗi da yawa sai dai wacce tafi kauri ita kada yake wa haddi ake wa bulala ko jefewa amma ma'anar tana da faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kutiba ala ibn adam hazzuhu min az-zina an rubuta wa dan adam rabansa na zina fa huwa mudrikun dhalika la mahala zai riski wannan ba makawa ice fal'ainan tazniyan ko wata riwayar fa ruwayar fazina al'ainaini an nazar ice zina ta ido ido ma yana yin zina ido yana yin me zina sai dai me zinarsa annabar kallon abin da Allah ya haramta a fili ko a hoto ko a waya ko a tv ko ma dai ina ne ya tsira abin da Allah ya haramta dan wani lokacin ana bayanin ya gudu min absarim sai mutane suna kawo wacce take zo a fili kawai amma wacce ya dauki wata ta lika a dakin sa wannan babu ita a ciki wacce kuma yake gani a wayarsa duk babu ita ta tv babu ita ita ma ko gaddul basar duk ya shafi wayannan to yace fa zinal ayni fa zinal aynaini an-nazar wa al-istima' zinar kunne kuma shine sauraron batsa sauraron abin da Allah subhanahu wataala ya haramta wa lisan an-nutq zina ta harshe shine fadar batsa kalmomin batsa wa zinal yadayn al-batsh zinar hannu kuma shine taba abin da Allah subhanahu wataala ya haramta wa zinar rijlain al zinar kafafuwa kuma shine tattaki da mutum zai ya tafi gurin aikata alfasha din wan nafsu tamanna wa tashahi rai kuma yana fata yana sha'awa yana buri sanan manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu eh al'aura kuma ita ce take gasgata haka ko ta karyata karshen cewa ya sadiku zalika au yukadhibu ta gazzata haka ko ta karyata haka yace to kenan zina ƙarya da zina gaskiya to amma me irin wannan kallakalan ba za ka je ka ce kai wani kai mazinaci bane in ka ce masa mazinaci aka ce masa ya aka suka ce ai kallo yake ko manzo Allah ya ce zinal ainaini nazar a to inda ka ce masa mazinaci kai tsaye ba kaidi to sunan ka zai fada list din wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada' me yasa to aka kira abin da zina saboda an munanta abin kaka dauki abin da sauki kallo da kake yi kana dauka sabu mai sauki manzo Allah ya kira shi da sunan ma zina ko haka kenan zunubi ake samu daidai gwargwado amma na kallo sai dai bambancin shi zunubin sa bai kai ai me ai haddi akai ba haka sauraron abubuwan batsa shi ma haramun ne taba abin da Allah ya haramta shi ma me haram ne saboda an manzo Allah kira shi zinar zinal yadaini al tattaki zuwa inda Allah ya haramta shi ma me haramun ne kuma shi ma ya kira shi da sunan me zina to da haka duk wani abubuwan ya kamata mutum ya kare su ya kiyaye su hadisi na gaba a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wadkhulu ala nisa na hane ku da shiga gurin mataye sai wani yake cewa ya manzo Allah afra'ait alhamwa ya manzo Allah ya kike gani ga dan uwan miji kaninsa wansa danyarsa dan kaninsa wannan suna cikin wanda muka lissafa wayancin ba sa ciki ko ya kake gani wayannan fa manzo Allah ce alhamu ta dan uwan miji almaut mutuwa ma kenan gurin yankan kauna mutuwa ta san gida ne tana da na kusa ko na nesa to dan haka da irin wannan ya kamata shi ma a kare shi ma wani zai ce kai wannan ya takurawa ashe kai ma dan zafi ne kasan wani haka zai ce ba zafi bane ba haka ne haka ne ana samun barna kala kala sai ga wata mama ta bata wasa da mijinta saboda shi mijin malam bahaushe ne yanzu ana canjawa ko da amma za ga shi malam bahaushe da shi da matarsa ana yin wasa ne da soyayya kafin aure amma kai aure kai suka mata fuskar sai ta raina shi wai naka sai ta kicin kicin abu kaɗan sai ringa wasa nake miki to ba wanda ya ta wasa sai kanin miji to ga wannan haramun ne babba ba ta wasa da kowa ba sai kanin miji wannan haramun ne babba babban haram ne shi yasa Allah ce uhilla lakum laylatu siyami rafathu me rafathu ne wai ko ana fassara da jima'i kawai amma ba iya jima'in bane ko shi yasa bawo shi ke cewa kwarkwasa kasan ko duk wata kalmar da zaka faɗa ba za ta wuce wannan ba ko da abin da zaka faɗa yana ciki to a cikin addini a cikin addini Allah ya ce a dar Ramadan ma Allah ya halatta muku to kuma yaya kai zaka zo kana haramta kanka abin da Allah ya halatta ma kuma sai ka je gurin wanda Allah ya haramta kuma ka ce wai ayi saboda tsaba sabo a ce wai wasan kanin miji ai kanin miji ne ai ta wasa da shi ana mai gida shine ma mai gidan ya baka kawo kaza ba ya baka ba da yawan sallah ba an yi kwalliya ko an yi kizuwa ce bari a nuna masa an yi kunshi a ce bari a nuna masa ya bada kudin kitso ya bada kudin kunshi ya bada kudin waya duk wani haramun ne haramun haramun haram ba an ji ne ba an ji abul qasim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma za ka daina ka daina in kana yi ka daina kuma kai ma an kai aure ka bari kowa yi ma da matak <clears throat> na'am shine suka ce afra'ayta alhamu ya rasulullah ce alhamu almaut a gurguje Allah subhanahu wataala ya faɗa ayoyi da suke da cikin shi da wannan ayoyin da muke ciki ce qad aflaha almu'minun ayyuka mu'minai sun rabauta suwaye allazina hum wayanda fi salatihim a cikin salan su khashi'un suna da khushu'i nutsuwa da yin ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar bayan ta cikin kurciya ba ba ta guja sallar gardi ba ba yar dungura ba ba kuma sannan fijo ko j5 ko waye da suke lissafa ba a sallah sosai ko kuma ko da ta nafila shi khashi'un suna ta da khushu'i walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun wanda ba ruwansu da shirme da shiririta idan marru bil lagwi marru kirama in sun wuce abin da ba shi da amfani a rayuwa ko addini a duniyarsu ko a lahirarsu ba shi da amfani kwata-kwata to sai su wuce cikin girmama kansu cikin mutunci da kima da martaba walladina hum lizzakati fa'ilun wanda kuma suke ba da zakka su ne muminan da suka rabauta su ne masu ba da zakka walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizun sannan kuma wanda suke kare al'aurarsu illa ala azwajihim sai dai ga matayensu au ma malakat aimanuhu ko kuma abin da dama su ta mallaka wato bayansu sadakansu fa innahum ghairu malumin to a wannan a wannan gurin ba za a ce musu ababan zargi ba wato in suka kula matayensu ko suka kula sadakansu to a wannan gurin ba ababan zargi bane haka yana nufin a duk inda ba wannan gurin ba kuma ababan zargi ne ko shine Allah ya ce faman ibtagha duk wanda ya buƙaci ko ya nufi wara a zalika guraren da ba wannan ba fa'ulaika humul adun wannan shi dan ta'adda wanda ya wuce gona da iri kenan in banda mata banda baiwa to yanzu ba baiwa to yanzu in banda matarka ba inda Allah ya halatta ka je ka biya ka in banda matarka ba inda Allah ya halatta me ka biya ka ko da hannu ko da kaza ko da kaza ko da kaza na wasu abubuwan ma ba su faɗa irin nan ko eh an dai an fada wannan wanda ya sani shikenan muna na abubuwan da ake saboda wani lokacin in an zo ana fada a gurin tafsiri sai zama ana tafsili an gane tafsili ko wato fito da baro baro wani wanda bai taba ji ba sai ya ji daga nan amma dai an ce in ban da matar ka ba inda Allah ya halatta ka biya bukatar ka ka gane me ake nufi ko ba gane ba faman ibtaga duk wanda ya nufi wara zalika inda ma na fa ulaika humul aadun ya zama dan ta'adda dan haka ko neman maza ko neman mata ko ta hanyar kallo ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza duk wannan haramun ne duk wanda ya zama dan ta'adda ji doran ayar alqur'ani lokacin mu yayi Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa gobe insha Allah zamu biyo ayoyin da tafsiri daidai gwargwado da bayanan malamai ba za mu kutsa cikin bayanan abubuwan da za su damar lokaci kuma ba tunda dama abin tafsiri tafsiri ne wa'azu wa'azu ko an ba wai abu ne za a zo a ce za a kawo ayoyi a yi luga a zawo ta haƙiƙin masail fiƙihiyya ba abu ne ake yin sa daidai gwargwado kada ranka da hamdai inda ba za ku kusa ba insha Allah gobe za a yi daidai gwargwado ba za a yi ce a gaito maganganun malamai gaba ɗaya a zo ana ta lissafowa ba wani ma in an kawo shi sai an kuma yin bayanin me yake nufi duk abin da kawai bayanin me yake nufi ga sai lokaci ya tafi kuma burin mu na mu sauke sura a wannan watan sai ga ya faskara Allah ya ba mu dacewa na'am tambaya ce ya ce a bayanin da muka yi na jiya <clears throat> cewa ya ce na yi ba ni na yi ba aya ce ta faɗa ko ni fasara ni fasara ce kawai ta ko ba haka bane ba fasara ake ba malam fasara ne Allah ne ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dukum ya ku masu imani ka ku shiga gidajen da ba na ku ba sai kun yi neman izini kuma kun yi sallama ga ma'abotan wannan gurin sai ce to wasu mafi yawanci masu kuɗi mafi yawanci masu kuɗi ba sa sallama kuma an musu ma ba sa amsa ko ce to yanzu a irin wannan gurin ya za a yi eh to in ka kai musu wa'azi sai kai musu kai musu nasiha in ba kai ba sai ka samu hanyar mafi kyau daidai su tunda shi dama nasiha ba dole bane sai kai da kanka in ka gano kuskurewa ne yana yi amma babban mutum ne akwai wani bawan Allah da bana manta so so tari ina gani shi babban mutum ne shi ma to amma idan an tashi yin tsawon sallah sai a yi galiman a gaba shi kuma gashi a gaba shi ma shi ne bai kai liman ba kuma ya wuce mamu saboda duk sauran ba su kai sa hada sau da shi ba to shi ma tsawonsa da ba to daga baya ma kawai sai aka yi tawari shi liman yana daga can bangaren nan kuma hanya ɗaya bangaren ma kuma ana sallah shi ma kuma shi ma a gaba sauran kuma can galiman ga mamu a bayansa nan ma kuma gashi shi ga kuma sauran mamu a baya to da yawa ana samun irin wannan sai ga wani yana yin wani abu da kuskure ne wanda ji yake kamar wani girma ne haka girma yake nufi ka san wani lokacin fahimta shi kawai ta mutum idan mutum tun wani lokacin tun mutum yana yaro zai ringa ɗauka ba wani abu ne girma shi ne ka girma kai kaza kai kaza ne girma ko to kuma ya girman sai ya haka wanda kuskure ne wato wani lokacin kuskure ake samu na mustalahat me ake nufi da mustalahat me ake nufi da kaza yanzu kamar malam bahaushe wani abin da ya dauka shi shine tsugunawa to shi isa maka tsuguna ba sai ka baka girmama shi ko ta ina ko ba zai taba yadda ka girmama shi ba in baka tsuguna ba to shi isa ko da ka tsuguna in ya juya kai masa gwalo irin na yara din ko za ga yaro akwai yaron da ya zo ya zube gaishe ka ana samu ko ba samu kana juya kuma ya ma gwalo wani ya girmama ka ya girmama ka saboda Allah to kaga amma shi a gurin wancan shi abin da aka dauka girmama kenan ko da ko zaka mutunta shi ganshi da kaya ka karbo sanan kai masa magana ta mutunci ko da a bayan idansa ba za ka bari a taba shi ba in wani ya faɗi magana ba za ka yadda ba to duk irin wannan ba zai dauka girma ba in dai baka zo kai wannan ba to amma me yake bukata ga anan shine ya yadda cewa akwai wani abu da ake kira girma ma wanda ba ba tsugunawa ba ko wannan gyaran musalahat kenan ake kiransu almuhim sai suka samu hanyoyin da suke mafi kyau ka bi yadda zai fi dacewa kai masa bayani don ya samu bayanin in kai zaka iya to in ba zaka iya ba ko wanda yake ganin girman sa zai iya to in kuma ko wata hanya zaka wuce da wata drama drama to ana cewa akwai ɗaya daga cikin magabata wasu na nasabta sun zuwa ga Hassan da wasu kuma sai Imam Shafi da abokin sa almuhim da yana faruwa wasu ga wani bawan Allah da tijo yana alwala bai iya ba sai suke so su koya masa alwala to in sun je sun ce ba baka iya alwala ba zai ce to tun kafin kaza tun kafin kaza mahaifiyarka mahaifinka kaga sai abin ya zama zagi to ya za'i su tafi kuma su bashi bai iya ba akwai matsala saboda man ra'a minkum munkaran saboda ud'u ila sabili rabbika to ya zai shirya drama yana cikin amfanin yin me drama kawai sai suka shirya drama fara suke yi suna cece ku ce rigima suke yi akan waya fi iya alwala a cikin su waye iya waye bai iya ba sai suka zo suka sa shi ne ya zama alkali an ba shi alkalanci a hannunsa babu da Allah rigima muke yi nayi alwala ce ban iya ba shi ma kuma ya ce bai iya ba to kai yi mu gani sai ga an rangada alwala watakila yayi mai uku uku uku uku shi ma ya ce to kai ma yi magani sai shi ma ya rangada alwala watakila ya shi mai bibi watakila sai gani sai ya shiru ce kawai a sai kan duk iya ne ban iya ba Allah ya saka muku da alkhairi to ga hikima ce to da haka zaka iya shirye wani salo dai kai zaka shirya kai ka san waye shi ya kuma yake dan zaka gabatar masa kuma wannan kuskure ne ba wai akwai wanda ba za su bada hannu ba gani suke bada hannun kaskantar da kai ne ko ina ga ya dangaci sarautunmu na baya can tun zamanin tun kafin zuwan turawa ma tun kafin zuwan turawa kaga da sarauta ai du gero shine al'ada ba shi gero ya hana zawa tsayawa shine in dai babba yana guri to kowa sai da ya zube kawai kowa ya zube to shine alamar girman a wancan lokacin shi yasa zaka har yanzu a fara ai zubewa ake har yanzu da wuya ga ko duk da yanzu sarakuna suna bada hannu amma sai wanda ya balaga sosai suke ba hannu sai wanda ya balaga amma da can ai babu wani to almuhim dai har yanzu wannan mutanen mu suna da jin wannan musamman inda sunna ba ta katutu ba ko kuma ka ce wanda yake dan cikin gari sosai saboda cikin gari akwai sarauta har yanzu wannan sarauta gani yake dole na kasa kai dole ya kaskantar da kai to me kaskantar da kai ya tafi kasa to ba ya kankantar da kai ba a ya kaskantar da da kai naka ba zai baka hannu ba in ana ba da hannu duk girman mutum sai ya haka ba hannu ya baka ba yamkawa ne muna lafiya haka ake ai ba wai hannu yake miƙa maku gaisa ba a haka ake muna lafiya shikenan sai ai gaba to in kai sallama kawai ya daga kai ga ba kai amsa maka sallama ka ba sai kawai ya ci gaba da sa sannan kuma ka zo ka gaishe shi ko dago kai ba zai kalle ka ba to duk wannan ba al'ada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga ta manzo Allah yana wa yara kanana sallama kuma yana yi wa yara hawa sama ya aba umair ma fa'ala nughair da aka jan yara wani a kiran sa akara bin habis ya ga manzo Allah ya sumbace san. yace ta, yanzu manzo Allah kai sumbance shi ka san sumbanta a gurin Yarba abu ne na girmama sosai sumbanta hannu sumbanta goshi sumbanta kafa duk girmama shi sumbanta har kafa ana sumbanta ibn usam ya ce in dai mahaifiyarka ce ka mata dan girmama ko dan ka shawo kanta ta yi fushi ko da wai in kai masa haka fushin da in kai masa haka zai sako akwai wani abokin mu ya sauka a Egypt sai ga wani malamin shi ma ya sauka sai ga malamin kawai wasu daga cikin ɗalibai babban malami ne gemu su azuba ya zuba a girgin su haka sai ga wani daga cikin ɗalibai ya tattaro gemun ya sambanta ya ce kai <laughs> yanzu ka je ka taɓa gemun malamin ka nan ya babban abu ne to shi kuma shi wani wani salo ne na girmama shi masa to ga al'ada ce daban mu ga al'ada banta nan ba ruwanka da wani sumbanta kai sai ai maka basara yanzu yanzu nan da wani runguma rungume duk ba ruwanka da wannan kai ba haushe ne <coughs> wani abokin mu ya ga larabawan suna tafiya a cikin musamman laraban masar idan kuna tafiya da wata mace to alamar matan nan kanwanka ce ko yar koma ta kashi ne, ka dauki hannunta ka makala ana kanin sai ka rike haka alamar damun ba wani abun kunya kuke ba shi eh kuna da alaka ta juna to ita ma sai ta ce sunansa Ibrahim Ibrahim kai yanzu kana ganin duk kowa yana makale hannun matarsa a jikinsa kai dan hannun nawa kai makale mun ba yace ke kin gani ba haushe ne <laughs> to tun da kai ba haushe ne ba ruwanka da wasu al'adun da za su yi maka wasu fassara tara ba ba ruwanka almuhim ne mai muke so mu kawo a cikin hadisin manzo Allah ya sumbace sa wani yana nuna rahama da kake da tsakanin kai kai da yaro da kuke da shi shi kuma aqra bin habis tab yanzu manzo Allah suka sumbanci yaro yaro ka tsaya kana sumbanta sa yace sa goma maza bai taba sumbanta ko ne daga shi ba manzo Allah ya ce to ya zanyi da kai Allah ya cire maka rahama daga zuciyarka haka abu ne in kana da girma je mun yi bayani anan ce in kana da girman ka kai tawadu'u manzana ce man tawadu'a lillahi wa ma tawadu'a abdu lillahi ko ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah ba wanda zai tawadu ya kankan da kai face Allah ya ɗaukaka shi ya ƙara masa girma je nake faɗa wani ban Allah ya haɗa sahun sallah da wani soyayya da ƙauna ta ƙara faɗuwa tsakaninsu to naka ba wai iya girma bane ka ringa daga kai kana kafafa kana nuna mutane su ba kowa bane kai ne kowa a koya ka amsa musu sallama kai musu faran faran in ma zaka iya daurewa duk da abin da girma ga wanda ya san abin a ce kun yi hannu wani yana ganin abin da girma amma manzo Allah yana yi kusan ko duk girman kujerarka ba ta kai ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana yi <clears throat> to da haka in zaka iya din ka daure ka cije abin da girma a gaisa sai mai durƙusa da an ji bawo shi na gajiya bane kuma lalata ka samu kuma wannan yanda zai ga girman ka da kima ka ringa cewa ka yau fa da wani na gaisa wallahi hannu muka yi da wani ko ba ka zai ringa faɗa ba ita ba da labari ce wani abun burgewa ne abun farin ciki ne abun ya ta ba da tarihi ce ai mun taɓa yin hannu da wani in ka kai wani ɗin kenan amma kai girman kai ba ya ce shi mai girman kai kawo mutum ne ya hau kan tsauni dutse can kaga ya ka hango shi dan ƙarami ko shi ma yana hango mutane yan kanana to mai girman kai shi kadai ke girmama kansa ba mai girmama shi shi sa ma kai aka kira abin girman kai wato kai kadai ka girmama kanka ba girman sai a kanka kawai girman bai shafi kowa ba amma in ka kankantar da kanka sai Allah ya girmama ka gaba ɗaya da haka yana da kyau mutum ya ringa tawadu'u ba ce wai a daina a daina irin abubuwa na sarauta ba amma dai a ringa kada nan kada ana sala rubu bakin gatari lokacin mai ja sosai Allah ba mu dacewa abin da ka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka hore mana ikhlasi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام wa ورحمه wa وبركاته